wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau tara ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da goma ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiyya muna cikin karatun ainihin suratul isra wato yau za mu tashi a ayata 96 kulka fadin layi ku أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا نعم kafin أفارة تفسيري akwai wasu tambayoyi kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, malam ga tambaya malam menene mahanga na sunna game da barci bayan sallar la'asar to shi ne tambayar da ɗan'uwa ke yi menene mahanga na sunna game da yin barci bayan sallar la'asar to da yawa daga cikin mutane wato sun riga sun canfa yin bacci bayan sallar la'asar wani zai gaya ma cewa bacci bayan sallar la'asar yana kawo talauci ko bacci bayan sallar la'asar yana kawo ainihin rashin lafiya ko abin da ya kama da wannan to amma a mahanga musulunci babu wani hadisi ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani asari tabbatacce wanda ya nuna cewa an hana bacci bayan sallar la'asar a takaice ya halatta a yi bacci bayan sallar la'asar musamman ma idan mutum ya gaji yana so ya huta an gane wannan ko inda mutum ya ga cewa ya gaji kuma lallai a cikin baccin akwai maslaha ga rayuwarsa ya halatta to kila wani ya ce to ai akwai wani hadisi wanda ake kafa hujja da shi dangane da hana bacci bayan la'asar shi shine hadisin da ake jinginawa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama ba'ad al-asri faqtulisa aqluhu fala na illa nafsa cewa duk mutumin da ya bacci bayan la'asar sai aka zare mishi hankali ya koma zautacce ko mahaukaci fala na illa nafsa kada ya zargi kowa sai kanshi kenan da wannan kauli kenan yin bacci bayan la'asar yana kawo hauka ko yana kawo zautuwa ko yana kawo raunin hankali to wannan hadisi ana jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yaya ingancin hadisin wannan hadisi a wajen malaman hadisi da ifi ne an gane ko idan muna son karin bayani dangane da isnadin wannan hadisi mu koma zuwa ga da'iful jami' na yanin al'allama al-muhaddis nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama sannan a cikin wannan da ibul jami da wasu littattafai na albani ya kawo maganan marwan inda marwan ke cewa ƙultu lillais bin sa'ad na ce wa sa'ad wa ra'aituhu nama ba'ad al-asr fi shahri ramadan sai na ganshi babban malami ne lais bin sa'ad to sai na ga lais bin sa'ad ya yi bacci bayan la'asar kuma a cikin watan ramadan ko ya yi bacci bayan la'asar a watan ramadan to sai abin ya ban mamaki sai na ce ya abal haris malaka namu ba'ad al'asar ya kai abal haris me ya sanya kake bacci bayan la'asar ne alhali ga hadisi nan wanda ibn lahi'a ko ibn luhai'a ya ba mu labari daga wani zuwa wani zuwa wani sai ambaci hadisin a lokacin nan sai lais bin sa'ad yake ce masa la ad'u ma yanfa'uni bi hadisi ibn lahi'a an aqil yace bazan bar abin da zai amfane ni ba saboda hadisin ibn lahi'a daga ni an gane ko abin da yake so ya nuna mana hadisin ibn luhai'a ko ibn lahi'a daga aqil hadisi ne da ifi bai inganta ba ba zai yi in bar abin da zai amfane ni ba saboda hadisi da ifi ina ba san gano wannan zan bar abin da zai amfane ni ne idan hadisi ya tabbata daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam to karkashin wannan shine al-allama Nasiruddin al-Albani rahimahullah sai ke cewa wa laqad a'jabani jawaban lays hadha ya ce haƙiƙa wannan jawabi na laif ya ban sha'awa kwarai da gaske fa ya dullu ala fiƙihin wa ilmin yace lallai wannan jawabi na lais yana nuni akan fiqhu da ilimi an gane malami ne wanda Allah ya bashi fiqhu da kuma zurfin ilimi sai ce wala ajab fa huwa min a'immatil muslimin wal fuqaha al ma'rufin yace ba abun mamaki bane a ji irin wannan gwalagwalan maganganu ya fito a bakin wannan malami wato babu mamaki ba saboda yana daga cikin jagorori na musulmai yana daga cikin fukaha na ainihin fukaha sanannu shi ainihin lais bin sa'ad shi wannan bawan Allah lais bin sa'ad wani babban malami ne wanda ya rayu tare da imamu na malik radiyallahu an imamu shafi'i ya fa'idantu da imamu malik imamu shafi'i ya fa'idantu da lais bin sa'ad dukansu gaba ɗaya ya fa'idatu da iliminsu to da ake tambayansa da lais bin sa'ad da kuma malik bin anas a cikinsu waye ta sanin fi'iyu sai imamu shafi'i yake cewa lais afqahu min malik illa anna ashabahu Ya yace lais ya fi sanin fiqihu fiye da imamu malik sai dai matsalan shi ne matsalan da ya samu ɗalibansa ne suka wulakanta shi shi lai imamu malik yana da ɗalibai masu kishi sun tsaya sun ɗauki karatunsa sun yada an gane wannan ko shi yasa mazhaban imamu malik ya yada a duniya sosai amma shi lai bin sa'ad babban malami ne sosai amma sai ya samu ɗalibai kasalallu to wayannan ɗalibai bayan rasuwansa ba su ɗauki iliminsa sun yada ba sai ilimin lai ya mutu an gane ko da a ce da a ce ainihin lais bin sa'ad da a ce yana da ɗalibai masu kishi da mun samu wata mazhaba mazhaban laifiya an gane wannan ko to sai ya zamanto dalibansa sun yi sakaci da karatunsa har karatunsa ya zamanto wato ana samun shi ne ɗaiɗaikun karatunsa a cikin littattafai haka an ana karatu an gane wannan ko to shi ne yake cewa a wa inni la'alamu anna kaseera min al-mashayikh al-yawm ha yamtani'una min an-nawm ba'da al-asr yace ni na sani lalle da yawa daga cikin manya-manyan shehunnai a yau din nan suna hanuwa daga yin bacci bayan la'asar suna hanuwa daga yin bacci bayan la'asar sai ga babban malami bayan la'asar yana jin bacci sai ya yin bacci saboda yana jin tsoro kare haukaci sai ce walau kanu bi haja ilai ko da sun kasance suna bukatar yin bacci din idan aka ce masa wannan hadisin da ka dogara da shi mai rauni ne hadisin bai inganta ba aka ramaka Allah kwanta kai bacci sai ya baka amsa ya ce ai yi umaru bil hadisin da fi fada'il al'amal sai ce ai ana aiki da hadisi mai rauni a cikin ayyuka na falala ai wannan yana daga cikin fada'il amal. shine sai malam yayi wata magana mai muhimmanci yake cewa fa ta'ammal al-farqa bayna fiqh salaf wa ilmi al-khalaf yace ka san bambanci tsakanin zurfin fiqh na magabatan mu da kuma zurf da kuma malaman da suka biyo bayan su akwai bambanci an gane ko kun ga Lais bin Sa'ad ya ce hadisin nan bai inganta ba ba zai yiwu in hana kaina hutawa ba saboda hadisi da ifi shi kuma malamanmu na wannan zamani sai wani ya ce shi fa yanzu tun da dai hadisin nan dai an ce hadisi ne ko da bai inganta ba tun da yana magana kan faza'ilul amal shi kenan ni zan hana kaina bacci sai ya azabtar da kansa akan abin da bai inganta ba an gane ko to almuhim dai idan muna so mu fahimci addinin musulunci ko mu ji dadin addinin mu mu yi watsi da ra'ayin malaman wannan zamanin mu ɗauki ra'ayin magabatanmu an gane ko magabatan mu su kai mu addini kyakkyawan fahimta in na ce magabata ina nufin sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'i idan muka dauki fahimta za mu ga fahimtar su akwai haske a cikin sa malaman da suka zo wannan zamanin sun cika sabani malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza sai kaga sun raba kan al'umma Allah ta'ala shi taimake mu sannan kuma tambaya na Abu na tambaya na biyu Shi ne, yaya hukuncin lissafa ainihin tasbihi da tarbi yin amfani da tarbi a lissafa tasbihi ya halatta ko bai halatta ba to wannan shi ma an tambayi al'allama jirin albani dangane da shi ya ce akwai hadisi wanda ke nuna cewa annabi yana tasbihi da tsakuwa yace wannan hadisin da ke nuna cewa manzon Allah yana tasbihi da tsakuwa hadisin maudu hadisi ne wanda yake an jingina wa manzon Allah ƙarya ne bai tabbata ba sai ce wannan hadisi ya saba ma abin da ya tabbata daga Abdullahi bin Amr cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kidu tasbiha bi yaminihi na ga annabi yana ƙulla tasbihi da hannun damansa manzon Allah yana kulla tasbihi da hannun damansa an gane wannan ayi. wannan hadisi ingantaccen hadisi ne abu dawo da ya fitar da shi da turmuzi kuma al'allama nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahihu abi dawo to kaga wannan hadisi ya nuna annabi yana kulla tasbihi da hannun shi na dama an gane ko To kuma wancan ya nuna annabi yana tasbihi da tsakuwa to wancan wanda ke magana cewa yana tasbihi da tsakuwa bai tabbata ba gashi nan sannan kuma ya tabbata kuma aidan a wajen abi dauda da waninsa cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amaran bisa'a an ya aqidna bil ananin annabi ya umurci mata su kullu tasbihi da yatsunsu su dinga kullashi da yatsunsu an gane wannan ayi yake cewa fa innahunna mas'ulat mustanqaqat yace domin lalle ya tsunku ababan tambaya ne kuma ababan sanyawa ne su yi magana gobe kiyama gobe kiyama za a tambayi hannayenka ya tsinka kuma za a tambaye su kuma za a sanya su yi magana an gano wannan ko idan mutum ya yi amfani da carbi shin za a tambayi carbin za a sa yi magana shin gobe mutum zai je gaban Allah da carbi ko zai je gaban Allah ne da gabobinsa Eh? al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu kaga shi gobe kiyama gabobin ba za su yi magana to masu ganin cewa yin amfani da da hannu gundarin hannu ba tare da an yi lissafa da carbi ba shine yafi inganci suna dogaro da irin waɗannan hadisan wannan hadisi ingantacce ne imamu turmuzi ya ruwaito da hakim ka duba cikin sahihul jami' to sannan kuma wasu malamai sukan ce ya halatta a yi lissafi a lissafa ainihin carbi a yi amfani da carbi a yi lissafi akwai masu ganin wannan ra'ayi din har ma ina ganin kamar shi ne ra'ayin imamu shaukani a cikin littafinsa nailul audar ya yi ƙoƙari ya kawo dalilai na nuna halaccin yin yin haka ɗin sannan akwai ibn usaimin shi ma da wasu malamai na sunna masu ganin halaccin haka ibn usaimin ya ce yin amfani da wannan carbi kaman ainihin yin amfani da kalkuleto ne idan mutum lissafi ya yi masa wahala misali na kawo ya zama kaman maslahatul mursala kaman don sauwaƙe al'amura to amma kuma ga yadda manzan Allah ya kuma duk da cewa a zamanin manzan Allah akwai abubuwan da za a iya lissafi da shi din kuma ba a yi ba zamanin manzan Allah ana iya sauwaƙe lissafi da abubuwa da yawa amma manzan Allah hayyaba duniya yana amfani da ainihin yatsunsa ne gundarin yatsunsa ba tare da ya rike sarbi ba an gane wannan ko matsala ne wanda malamai suka yi sabani amma abin da ya tabbata kuma ya inganta shine da hannu ake yi kuma hannun nan hannun dama kawai ba wai hannun dama da hagu ba yadda wasu ke yi akwai masu kirgawa dama da hagu wannan ya saba ma sunna ana kirgawa ne kawai da ainihin abin nan da dama an gane wannan ku. to wannan kenan Allahu a'lam ya hukuncin abin nan na'am assalamu alaikum akar makalla menene abin da ya fi kyautatawa abin da mutum a bar matacce a gida a bar matacce a gida ba za a binne shi da wuri ba domin ana jiran wasu danginsa su zo su yi bankwana da shi yaya hukuncin wannan wato abin da yake nufi shine wato irin yadda wasu mutane suke aikatawa idan mutum ya rasu sai ka ga an ƙi kai shi da wuri ana jiran sai alhaji wane ya zo sai ainihin ƙanwanci ta zo ko sai yayin shi ta zo sai kaga an yi wajen awa biyu ana jira sai ainihin wani babban mutum ya zo ya gan shi tukuna sun gaisa sun yi bankwana sannan ya tafi to yaya hukuncin wannan bankwana da ake yi shin yana da wani alaka ne da musulunci domin yanzu ya riga ya zama al'ada hatta mu ahalin suna muna yi akwai akwai gawan da an gama mata wanka an sa ta a makara amma an ce ba zai yiwu a tafi da ita ba lalle lalle sai alhaji wane ya zo lalle lalle sai yayin shi ta zo lalle kuma yayin nan kila zai zo daga Kano ne ko daga Sakkwato, ko daga Zamfara ko daga wani waje mai nisa wallahi akwai wanda za a yi awa biyu awa uku ana jira to ya hukuncin wannan to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa asiri ubin janaza fa in taku ha, fa khairun ha, ilai. wa in taku siwa zalik fa sharrun tad'una tad'unahu an rikabikum shi annabi yana cewa ku gaggauta kai jana'iza fa in taku saliha idan ta kwarai ne fa khairun ha ilai to alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi in dai ta kwarai ne to kuna gaggautar da ita zuwa ga alkhairi ne amma in ta kasance koma bayan ta kwarai fa sharrun tad'unahu an rikabikum sharri ne kuke saukewa daga wuyan an gano wannan ko to saboda haka abinda ake bukata mutum ya rasu kada a ce sai an jira alhajuwa ne sai an jira yaya wacce sai an jira kawuwa ne a ka a jira kawai mutum yana rasuwa in an wanke shi a yi gaggawa a kai shi ya fi lada ya fi falala ina fatan gane wannan wannan magana na cewa ana so a jira wani a yi bankwana in dai zai ci lokaci gaskiya ya saba musunna amma minti ɗaya minti biyu minti goma oh, lokaci da bai da tsawo to wannan babu laifi insha Allah amma fa in ya tsawaita ya saba saboda an ce ba a so mutum ya rasu a yi jinkiri wajen kai shi Allahu a'lam to za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya mun yi bayani dangane da abin da ya shafi ainihin kafiran makka da suka zo suna yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya na ƙure tambaya na ta'annuki suna cewa za mu yi imani da kai ya Muhammad amma da sharaɗa sharaɗin farko wato ka da dutsen safa gaba ɗaya ya zama zinari sannan sharaɗi na biyu muna so ka gina makanka gidan zinari ya zama to ƙaton gida gaba ɗaya na kanan zinari ne kai sannan kuma na uku suka ce muna so ka hau sama kana takawa ka je can sama kuma in ka je saman ma ba za mu yi imani cewa lalle ka je sama ba sai muna kallo Allah ya sauko daga sama ya baka littafi in ya baka littafi ka karanta muna kallo kuma bayan ka gama karantawa Allah ya ce ni ne Allah na yarda da cewa lalle Muhammadu manzon Allah ne to a lokacin ne za mu yi imani da kai kai a takashe ne sannan ma sun ce suna so garin maka gari ne mai duwatsu da yawa akwai duwatsu wannan duwatsu yana hana mutanen maka noma sannan kuma garin maka sahara ne Baka suna bukata annabi ya addu'a duwatsun nan su tarwatse garin ya koma mai fadi inda za a iya yin noma sannan bayan haka kuma ya zamanto saharar nan ya koma mafi na ruwa ruwa ya ringa bubbugowa titir har abada ta inda ba za a ringa wahalar ruwa ba ta inda za a yi noma a samu yabanya mai kyau an gani sun kawo abubuwa da dama Shi ne manzon Allah a salasala ya gaya wa Allah Allah ya ce masa abu ne mai sauki amma a ka'ida idan har Allah subhanahu wataala Allah ya ce idan na amsa zan iya yi duk wannan abin da ni amma idan suka yi inkari ba su yi imani ba to kasancewa ƙa'ida ta abinda ke sunna ta shine in hallakar da su saboda haka sai ka zaɓa in kana son al'ummanka su tabbata kada su hallaka to wannan tambaya da suka yi ba za a ba su amsa kan shi ba in ko kana son ka hallakar da su in burinka kana so ka hallaka ne za a ba su wannan tambaya amsar tambayan daga baya idan suka tsariya ta suka ce sihiri ne sai Allah subhanahu wata'ala ya hallakar da su aka ce ma annabi wanne ne ka zaɓa sai manzan Allah sai ya zaɓi kada a halakar da su a lokacin nan Allah ta'ala bai sauka musu abin da suke bukata ba a lokacin nan a lokacin da manzan Allah ya ce ƙul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula an gane ka ce musu tsarki ya tabbata daga ubangiji na shin na kasance wani in ba mutum ba ko manzo ni mutum ne manzo yaya za a yi ku ce in mayar da ainihin safa ya zama zinari ya za a yi ku ce wai wato in sako da mala'iku su zo akan siffansu na kaza da kaza ai ba zan iya yin wannan ba Allah kadai zai iya yin wannan ni mutum ne goma manzo to da suka ce haka a da annabi ya ce haka sai suka ce ma annabi wane ne zai yi maka shaida cewa kai mutum ne manzo ta yaya za mu yi mu yadda cewa kai mutum ne manzo ya muhammad shine sai aya ta sauka qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ko da ku ba ku shaida ba Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku in ku ba ku yadda ni manzo bane Allah subhanahu wataala ya yadda ni manzo ne ko Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim Allah ya ce ya Allah ya rantsa da Qur'ani mai cike da hikima cewa innaka laminal mursalin cewa lalle kai kana daga cikin manzanni kuma ala siratin mustaqim kuma lalle kana kan hanya miƙaƙe kada kai wani shakka an gane go qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum kace musu Allah ya isa ya zama shaida na da ku innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle ya kasance ga bayansa, wato masani ne kuma mai gani in an ce mutum khabir duk wanda kace masa khabir kana nufin ya san ciki da wajen al'amari ya san abu na bayyane kamar yadda ya san na ɓoye shi ne khabir an gane ko shi kalmar khabir ya fi kalmar aliyu wasu ba haka Allah ta'ala khabiran ne kuma basira Allah masanin ciki da waje ne sannan kuma Allah yana ganin komai babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wata'ala to za ku ga akwai irin tambayoyi wanda za ku cewa kafirin makka suna yi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tambaya ne na wulaƙanci tambaya ne na ƙure ga kaɗan daga ciki kamar yadda ainihin al'allama nasiruddin albani ya ambata a littafin sahihu sira annabawiya shafi na ɗari da da hamsin tara ya kawo ruwaya na ainihin imam abdu bini hamid ko bini humai a cikin musnadi da sanadin shi daga jabir bin abdullahi cewa ainihin kafaran ƙwarishawa sun taru wata rana sai suka ce unzuru a alama kun bi sihir wal kahana wa shi'ir ku duba ku ga wanda ya fi ku sanin sihiri da bokanci da wake wato mana su duba su gani a cikin kafaran maka wane ne ya fi su iya sihiri wane ne ya fi su iya bokanci wa ya fi su iya wake an gane suka ce wai ya tafi wajen wannan mutumin allazi farraka na, mutumin nan wanda ya raba kan jama'an mu wa shattata amrana ya tarwatsa mana al'amarin mu wa abadinana ya aibanta addinin mu falyukallimu ya je yayi jayayya da shi ya je yayi magana da shi wal yanzur ma za ya rudda alai ya duba wani amsa zai mayar masa shine sai suka ce ma na alamu ahadan gairar utba bin rabi'a suka ce ba mu san wani mutum wanda ya cika irin wa'annan sifa ba sai dai ainihin kutuba bin rabi'a sai suka ce an ta ya abalwali. to kai ne sai suka ce ma udba kai ne ka cancanta ya kai abalwali? wato shi udba din kenan a lokacin sai kutuba bin rabi sai ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya muhammad an ta khairun am abdullah ya je wajen annabi yana so ya kura annabi ya ce ya kai muhammad shin kai kafa alkhairi ko abdullahi babanka eh in kai ne za zaka ce a tambaye ka kai akar maka lawo ka ce kai malami ne ko da kai da mahaifinka wa ya fa alkhairi me zaka ce sai ka ce kai to a lokacin da ka ce kai din nan ka faɗi a wajen mutane masu hankali an tara jama'a gaba daya suna sauraro sai sai aka tsara to malam na su ma tambaya wai da kai da babanka ya fi daraja kace wallahi na fi babana na fi shi imani maganar da ka faɗa ko gaskiya ne to ka faɗi warwar ta ce wannan mutum ba shi da hankali Suna ba san gane wannan akwai wannan ya tunatar da ni wani bawan Allah mai da'awan sunna suna tattaunawa da wasu yan bid'a sai suka ce masa mun ga take-takenka in aka tambaye kama kana iya cewa babanka kafiri ne yace wallahi kafiri ne yace wallahi ba na shakka babana kafiri ne to sai kawai gaba ɗaya jikinsu ya mutu wai baban shi kafiri ne ina ba san gane saboda suna da bambancin fahimta na aqida da baban shi kawai kafirta baban shi shi ne sai wani wanda kake cewa wallahi ka kare shi ne kafiri sai na dalla ma mari a rafada sai zama to wannan ma shi ke so ya tara baban baban wancan din ina ba gane to akwai wani magana ko da kana da gaskiya akan shi wato za ka duba darajar wanda ake tambayan ka kada ka faɗa wannan shine hikima to yanzu kamar annaba ce yanzu da kai da babanka waye bi daraja ai abin ne abu ne a fili shi annabi shine shugaban manzanni na duniya gaba daya baban shi kuma ba shugaban menene shi to amma sai aka mai tambaya a gaban taron jama'a ana so a gwada hankalin shi da kai da mahaifinka waye bi daraja An ta khairun am abdullah sai manzon Allah ya shiru bai ce komai ba an gane ko fa kala sai kara cewa shi utba an ta khairun am abdul muttalib shin kai ka fi alkhairi ko abdul muttalib kakanka fa saka ta rasulullah sai man Allah sallallahu ya shiru bai ce komai ba har ila yau sannan sai ce in kunta tazumu anna haula'i khairun mink to tunda yi shiru kenan kayata sun bi ka alkhairi kenan sai ka ce mai in kai ne mai za ka ce ka ce wallahi ban yadda sun dina alkhairi ko wa iyaz billah to anan wajen akwai tambayan da yin shiru shi ya fi amsa shi ya fi alkhairi kuna ne ba kowane tambaya ake da amsa ba wani tambayan an dana ma tarko ne dama an riga an san me zaka faɗa kuma akan wannan an riga shirya in ka ba da amsa kaza ga abin da zai biyo baya bari ba ku misali annabi Musa alaihi salam suna tattaunawa da Fir'auna da tattaunawa yayi zafi fir'auna ya tabbatar zai yi kasa annabi Musa ya yi mishi warwar sai fir'auna ya dauko matsala na siyasa a gaban taron jama'a wanda da annabi Musa bai gane siyasan bai ce zai faɗi gaskiyar al'amari da annabi Musa ya yi kasa a lokacin da aka buga aka buga aka buga yana yana annabi Musa tambaya annabi Musa na bashi amsa gamsashe qala fa man kuma ya musa annabi musa ya bashi labari Ƙala kaza kaza can sai ce qala fa ma balal urudil ula sai ce menene al'amarin mu na farko iyayen mu da mu da suka mutu na farko suna bautan gunki yadda muke bauta ma menene matsayinsu a wajen ka musa ga mutane da yawa sun taru in wannan sai ce Allah ya ce a faɗi gaskiya ƙulil haƙ walau kana murna wani da gaske wani wanda yake mai karancin hikima mai zafin kai wanda yake da karancin sanin abin da yake yi da ke, to ai tun da gaskiya ne kawai ai kawai ai wannan iyayenmu da kakanni kawai ai arna ne kawai yan wuta ne menene to a nan wajen kana faɗin wannan magana jama'a za su tarwatse su baka kuma kila kuma an an ɗauki mataki wallahi in ka ce ka za su ma dukan tsiya an gane wannan ko annabi Musa da ya ga siyasar Fir'auna yana so ya hada shi da mutanen gari sai fir'auna ya ce masa kala fa ma balul qurunil ula ana sai annabi musa ya kala ilmu ha inda rabbi bi kitab la yadillu rabbi wa la yansa sai ce ah sanin masanin masaniyar iyayenmu yana wajen ubangiji na a littafi ubangiji na baya bacewa ko baya mantawa shikenan ya gama da fir'auna ina ba san gane to kana cikin karatu lokaci wanda sai aka rabaka Allah wai iyayen annabi me matsayin su ba wai bai san an san bane akwai amsar da yake so ka bayar in ka bayar sai kalli mutane tukun da shi ina fasan gane akwai bambanci tsakanin tambayan da mutum yake idan ya gane da kuma tambayan da yake idan ya janyo hankulan mutane ya haɗa ka da mutanen gari saboda a kyamace ka to dole ne a ringa bambanta tsakanin irin wayannan guda biyun a lokacin shi manzan Allah sai ya shiru sannan sai yake cewa in ka kasance kana raya cewa wa'annan sun fi ka alkhairi in ka yarda cewa da mahaifinka da kakanka sun fi ka alkhairi faqad abadul aliha allati itta to hakika sun bauta ma gumakan da kake aibartawa mahaifinka ya bauta ma sannan kakanninka ma sun bauta ma kan me zaka ce wa in kunta tazumu annaka khairu minhu in kuma kana raya cewa ka fi su alkhairi fatakallam hatta nasma qaulak ka ji in kana rai ka fi iyayenka alheri ka yi magana har mu ji maganan ka kowa ya ci ka faɗa ka ce ka fi iyayenka suka ce inna wallahi ma ra'ayina sakala qaddu ash'amu ala qaumihi minka ce wallahi ba mu taba ganin wani da wanda yafi shu'umci wanda yafi zama tashin hankali ga mutanen shi kaman kai baya Muhammad in ji wannan Utba bin Rabi'a yace farrakta jama'atana wa shattatta amrana wa ibtadinana ka raba tsakanin jama'anmu ka tarwata al'amarinmu kuma ka aibanta addininmu eh, wa fadahata na fil arab ka kunyata mu a cikin larabawa an ce ga wani yaro ya zo ya gagare su ya kawo musu wani sabon addini ya raba kansu ya musu kaza ka kunyata mu ana ganin darajar mu cikin kurai cikin duniya gaba daya amma ga shi yanzu ka sa sai ana arena mu gaba daya suka ce hatta la qaddara fihim anna fi quraishin sahiran har ma labari ya yaɗu cikin su sun ce a cikin quraishawa akwai wani mai sihiri mai suna muhammadu anan kuma yana so ya amfani da wayo ne ya kashe mu annabi jiki saboda annabi ya janye eh labari ya yaɗu cewa a cikin quraishawa akwai wani mai sihiri wa anna fi quraishin kahinan cewa lalle a cikin quraishawa akwai boka an gane saka wallahi ba komai muke jira ba sai face irin ihun nan na mace mai ciki muna cikin wani irin musiba da tashin hankali an ya kuma ba'adana an ya kuma ba'aduna ila ba'adin bisiyu hatta na tafana yanzu abin da ya rage kawai shine sashen mu su tashi da sashi da takubba har ya zama to mun kashe junan mu kawai shine abin da ya rage kawai ya zama mun kashe junan mu ayyuhar rajul ya kai wannan mutumin in kana inna ma bikal haja in har kana da wani bukata ne kila kana son kuɗi ne ko in kana son kuɗi ne wallahi jama'a na laka hatta ta kuna agna quraish in kana son kuɗi ne ya muhammad za mu tara maka kuɗi ka zamanto cikin quraishawa ka kowa wadata ha ta kuna agna quraish rajulan wahidan ka zamanto kai kadai ka kowa kuɗi wa in kana inna ma bikal ba'a idan kana neman aure ne ka kasa yin aure ka tayar mana da hankali faktar ayyadi sa'i quraish ita ka zaɓa daga cikin matan ƙuraishawa duk wata kake so eh? falani zau jaka ashirin za mu aura ma goma ƙarshe nan go? ka zaɓa za mu aura ma mata goma don mu huta daga wannan wa'azi naka an gane a wata ruwaya kuma in kana son mulki ne mallak naka za mu baka mulki hatta dunak har ya zama to ba za mu yanke wani al'amari ba sai da kai in kana son mulki za mu baka mulki har ya zama to duk abin da zamu yanke na hukunci a garin Makka da Madina sai ka zo ka zauna ka ce eh sannan a yanke hukunci an gane shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa farakta ka gama yace eh na gama qala na qala sai annabi ce bismillahir rahmanir rahim amin tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa naziran fa arada aktharuhum fahum la yasma'un har ina ta tafiya har ya kai fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud kawai da ya karanta mai wannan aya balarabe ne sai ya rikice gaba ɗaya saboda ya ji fasaha ya ji balaga ya ji zalaka hankalin shi ya tashi sai utuba ya ce hasbuka hasbuka ya isa ka ya isa ka ya isa ka ma inda ka gaira haza baka da wani abu banda wannan sai na bici a wannan shine sakon da na baka kawai an gane wannan ko a lokacin nan ya karanta mai wannan aya bismillahir rahmanir rahim amin saukaccen littafi daga Allah mai rahama mai jin kai kitabul fussilat ayatu littafi ne wanda an rarraba ayoyin shi daki daki qur'anan arabiyyan alqur'ani balarabe ga mutane masu tsani alqur'ani littafi ne mai albishir ko mai gargadi sai mafi yawan jama'a suka bijire alhali ba sa sauraron gaskiya har ya kai inda Allah ke cewa idan suka bijire suka ƙibin gaskiya faƙul an kun misila su'a an kun su'a ikatan ina muku gargadin wani irin tsawa misalin tsawon nan da aka yi ma'adawa da samudawa to nan take sai utuba ya rikice wato daga cikin abin da ya sa ya rikice kamar yadda ya faɗa musu ya ce abin da ya sa na rikice saboda na san muhammadu baya yin ƙarya na san tun da ya ce za a sauka mada da tsawa to wallahi da gaske sai an sauka da tsawon Kisa na ce ya sauri ya dakata eh, da gaske sai an sauka kaga sun san annabi na da gaskiya amma kuma wallahi ba za su bi shi ba ana yin wannan annabi bai isa su bi shi ba Sun suka bi shi to sun wulakanta kansu ya za a yi mutane masu daraja irin wannan su bi muhammadu ba zai yiwu ba ana kiran wannan kufurin juhud ya zama kasancewa mutum yana mutum mai gaskiya ne amma kai kare na shi ne kawai in dai addini in dai gaskiya zai fito bakin wanda ne wallahi gara na akura wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum suna mamaki a ce wani mai gargadi ya zo daga cikinsu. suna mamakin wannan da kuma inda Allah ke cewa a fa innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun lalle su din nan ba suna karyata ka bane fa sai dai azzalumai suna musul ayoyin Allah ne sun san kai mutum ne amintacce wanda ba ka yin ƙarya an gane wannan ko kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum kace musu Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku innahu kana bi ibadihi khabiran basira Lallai Allah ya kasance ga bayinsa wato mai bada labari ko mai gani na'am ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهده الله فهو المهتد duk wanda الله يشري شيني شريي ومن wa man yudlil الله يبتر فلن تجد لهم أولياء من دوني awliya ku taba samun wasu majibinta ko masu taimako koma bayan Allah ba an gane wannan ko idan har Allah ya batar da mutum babu wanda ya isa ya shiryar da shi shi ya sanya in za a nemi shirya wajen Allah ake neman shirya raddan alal mutazila wal jabariya yan mutazilawa da yan jabariya suna ganin shirya da bata yana hannun mutum ne dan adam shi ke iya shiryar da kansa yana iya batar da kanshi Allah ba shi da iko wajen shiryarwa ko batarwa ahli sunna suka ce Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci dan adam Allah shi ne ya nuna masa alkhairi da sharri an gane ko inna hadainahu sabila ma shakira wa in ma kafura lalle mun shirya da shi zuwa ga hanyar alkhairi da sharri ya zaba ga hanyar alkhairi ga na sharri ga kafirci ga musulunci in ya ga dama ya gode ma Allah yayi biyayya ga gaskiya in ya ga dama ya kafirce wa Allah subhanahu wataala an gane wannan ko to kaga da wannan kenan Allah ta'ala shi ya nuna masa hanya sannan kuma wannan hanyar dan adam ba zai iya bin wannan hanya ba sai da mashi'a ta Allah subhanahu wataala in kaga mutum ya shirya Allah ta'ala da mashi'ansa ne mutum ya shirya shi ya idan muna sallah daga cikin addu'o'in da muke yi kullum sau biyar ko fiye da biyar tunda muna yin sallar nafila muna yin sallar farilla daga cikin addu'o'i akwai ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai miƙaƙe kaga da a ce Allah ba shi da hannu wajen shiryawa ko batarwa da ba ma bukata mu ce Allah ya shiryar da mu zuwa ga hanya mai kake a wajen mutazilawa da yan jabariya a da yan kadariya afwan su suna ganin cewa wato mutum ba zai roki Allah cewa ya Allah ka shiryar da ni ba saboda su a wajen su Allah ba shi bane mai shiryarwa wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shiryar to shine fa shiryayye wa mai yudlil duk wanda ya bace falan da lahum awliya ba za ka samu majibinta gare su ba ba za ka samu masu taimako gare su ba ba za ka samu masoya a gare su min dunihi kuma bayan sa wa nahshuruhum yawmal qiyama za mu tayar da su gobe kiyama ala wujuhihim akan fuskokin su umyan suna makafi wa bukuman suna kurame wa summan suna bebaye za mu tayar da su gobe kiyama suna akan fuskokin wato Allah zai kifar da su akan fuskokinsu gobe kiyama suna makafi suna bebaye suna ainihin ah, kurame suna kurame suna bebaye sai Allah ce ma'awahum jahannam makoman su jahannama kullama khabat zidnahum sa'ira duk sanda wannan wuta na jahannama ya huce sai mu ƙara ma wannan wuta kunnuwa an gane wannan ko duk sanda wannan wuta yayi zafi yayi zafi ya kona shi an gane bayan lokaci mai tsawo wutan ya ɗanyi sanyi sai mu ƙara hura wutan in ji Allah kenan wutan jahannama har abada ba zai daina huruwa ba an gane wannan ya zama turaddi ga 'yan ƙungiyar jahamiya akwai wata ƙungiya ta biri'a ana kiransu 'yan jahamiya suna cewa idan kafiri ya shiga cikin wuta zai shiga wuta na wani lokaci ne idan lokacin ya riga ya wuce sai wutan jahannama ya huce shi kenan kafiran sun huta daga azaba wai azaban yana da lokaci ne da zarar lokacin ya wuce shi kenan kafiri zai huta daga wannan azaba din to kaga wannan aya ta masa raddi ko kullama sabat zidnahum sa'ira duk sanda wannan wuta ya huce to za mu ƙara musu ainihin huruwa za a hura wutan sosai yadda zai ƙara huruwa kaga an yi amfani da kullama wanda wato lafazi ne na istibrar lafazi ne mai nuna ci gaba har abada abun ba zai dakata ba kuma Allah yana cewa innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ne abadan ko lalle wa idan suka kafirta daga cikin wa suka kafirta wato mushrikai na ahli alkitabi da mushrikai kenan kafirai ne kala biyu ne akwai kafirai ahli alkitabi akwai kafirai wanda aka ba su littafi na sama aka ba su attaura da injila suka canza shi suka canza addinin musulunci da kuma mushrikai wanda ba su da littafin sama amma suna bautan gunki ne ko suna bautan wani abu wanda ba Allah ba suna cikin wutan jahannama khalidina fiha abada suna masu dawama a cikin ta har abada ashe wannan akida ta jahiliya akida ce mummuna cewa wutan jahannama zai huru na wani lokaci daga baya sai ya huce sai Allah ta'ala a wannan aya ya nuna wutan jahannama idan kafiri ya riga ya shige ta ya shige ta ne har abada a wata aya Allah yana cewa wa ma hum bi kharijin minan nar su mutane idan sun shiga wuta ba su zamanto masu fitowa daga wuta ba har abada kenan an gane wannan ko kullama khabardin sa'ira to idan muka duba wannan aya da kyau Allah yana cewa za mu tayar da wayannan kafirai gobe kiyama akan fuskokinsu suna makafi suna ainihin bebaye suna kurane kuma makomansu jahannama a to in muka duba ayan da kyau wannan aya kamar yana fassara mana wato za a gaggauta kai su zuwa ga jahannama kamar yadda laraba ke cewa qadimal alawu ala wujuhihim mutanen sun gabato akan fuskokin su idza asra'u idan suka yi sauri ai abinda ake nufi za a ja su gobe kiyama akan fuskokin su a za su cikin wutan jahannama kamar yadda aka aikata a nan duniya yadda ake aikatawa bi man yubaligu fi hawani ga mutumin da ya kai gaya wajen wulakancinsa da kuma bi man yubaligu fi hawani wanda an kai gaya wajen wulaƙanta shi da kuma azabtar da shi an gane ko to akwai hadisin anas bin malik radiyallahu an lalle wani mutum ya ce ya rasulullah allazina yuhsharuna ala wujuhihim wa'annan da ake tayar da su akan fuskokin su an kifar da su akan fuskokin su ayuhsharul kafir ala wajhihi shin za a tayar da kafiri ne akan fuskansa sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam alaysa allazi amshahu ala rijlayn qadiran ala an yumshiyahu ala wajen yawm kiyama shin ba ku san wanda yasa kafiri yayi tafiya akan kafafuwansa a nan duniya ba yana da iko ya ainihin sanya kafiri yayi tafiya akan fuskansa gobe kiyama shi kafirin Allah zai masa azaba gobe kiyama ba zai yi tafiya da kafafuwansa ba za a kifar da shi ne da fuska da fuska ne zai rinka tafiya to shi ne wasu ke mamaki ya za a yi kafiri a kifar da shi akan fuska har ya zamanto ya iya tafiya shine annabi ya cewa shin ba ku san cewa wanda aka tayar da su akan fuskokinsu shin ba ku san cewa a Allah wanda ya shin wanda ya sanya dan adam ya iya tafiya da kafafuwa guda biyu ba shi ke da iko ya sanya ainihin kafiri ya yi tafiya da fuskokinsa ba da fuskansa ba gobe kiyama ashe abu ne mai sauki a wajen Allah katada yana cewa lokacin da wannan hadisi ya kai gare shi sai ce bala wa izzati rabbina sai ce haka ne na rantse da izza na ubangiji mun mika wuya ga maganan Allah kan wannan abin da ya faɗa an gane wannan ko wannan hadisi Imamul Bukhari ya fitar da Muslim sannan kuma cewa da aka yi za mu tayar da su suna makafi bebaye kurame Abdullahi bin Abbas ya ce da Hassan ai umyun mai ma'anar za a tayar da su suna makafi ana nufin gobe kiyama kafiri zai zo ba shi da ido ne baya gani aka ce za a tayar da su umyun ne amma ya sun rubu za a tayar da su suna makafi sun makance daga abin da zai faranta musu rai wato gobe kiyama idan su ba zai kalli abin da zai faranta musu rai ba shine ma'ana umyun amma ya sun rubu za su ringa ganin duk wani abin da zai bakanta musu rai amma abin farin ciki idan su ba zai gani ba an fahimta ko wannan shine ne fassarar abdullahi bin abbas bukumun an takallumi bi hujja sannan za su zamanto bebaye ba za su iya magana da hujja ba bakinsu in an tambaye su kan wasu hujjoji sai su kasa yin magana a sun zama bebaye kenan saboda ba za su iya magana da hujja ba sannan sun mun an yanka fa'uhun sun zamanto kurame daga abin da zai amfane su ba sa jin wani abin da zai amfane su sai dai su ringa jin kalmomin azaba kalmomin tsinuwa da tashin hankali saboda a nan duniya ba su yi biyayya ga Allah ba sai Allah ya saka musu da mummunan abin da suka aikata an gane wannan shi ne fassarar da manya-manyan malaman salaf irin su abdullahi bin abbas da alhassan albasari Allah ya masa rahama suka fassara shi kamar yadda imamul qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa gashi nan to sai ke cewa akan wannan magana in muka ɗauki wannan fahimta hawa su hun baƙiya alama kana alai to kenan gaɓoɓinsu suna nan yadda suke in muka ɗauki wannan ra'ayi gaɓoɓinsu suna nan idan suna nan garau suna gani kunnan suna nan garau yana ci bakin suna nan garau yana magana sai dai idan su ɗin nan garau ne amma baya ganin abin da zai amfane shi sannan bakin su garau ba sa iya kawo hujja amma duk wani magana wanda ba hujja ba za su iya faɗa sannan kunnan su garau ba sa jin wani abin da zai shi shine abin da ake nufi da wannan aya cewa wa nahshuruhum yawmal qiyama ala wujuhihim umyan wa bukuman wa summan kuma makoman su jahannama an gane wannan ko to sannan aka ce kai ba abin da ake nufi da shi kenan ba ana nufin za a tayar da su akan sifa wanda Allah ya siffanta su ba sa ji ba sa gani ba sa iya magana akwai masu wannan fahimta za a tayar da kafiri baya jin komai baya gani da idansa baya komai baya iya yin magana an gane domin ya zama to ƙari akan azabansu bayan azaban da ake musu kuma sai aka musu azaba aka hana su ido aka hana su kunne aka hana su baki ba sa iya yin komai da shi sannan daga baya sai a dawo musu da wayannan abubuwa a cikin wutan jahannama an gane za a yi musu azaba da shi amma idan aka sa su a cikin jahannama sai a dawo musu da idanuwansu da kunnuwansu da ainihin bakinsu gaba daya sai su zamanto suna gani an gani me yasa aka yi wannan magana a idan muka duba zahirin magana an ce gobe kiyama kafiri baya gani ko to sai gashi a wata aya kuma an nuna kafiri yana gani wa ra'al mujrimuna nara fazannu annahum waqi'uha kafirai masu laifi sun ga wutan jahannama suna gani ko ba sa gani sama gobe kiyama an ce za a tashe su suna ainihin makazi a wata aya ma an ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atarka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa kaga an ce duk wanda ya bijire daga ambatan mu wanda yake yadda ya bi qur'ani ya bi maganan Allah subhanahu wataala fa inna lahu ma'ishatan danka lalle yana da wani irin rayuwa mai kunci gobe kiyama za mu tashe shi gobe kiyama wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tashe shi gobe kiyama yana makahu zai ce ya ubangiji me yasa ka tashe ni makahu alhali ina gani sai Allah ya ce kazalika atarka ayatuna fa nasitaha haka muka baka ayoyin mu fa nasitaha ay fatarattaha sai kai wasi da ita wa kazalika al-yawma tunsa ay wa kazalika al-yawma tutrak haka nan yau za a yi wasi da kai to kaga an ya nuna gobe kiyama za a tashe shi kafiri to amma anan sai gashi an ce wara al-mujrimuna nara fa zannu annahum muwaqi'uha wato mujrimai sun ga wutan jahannama fa zannu ai na fa zannu ai fa aikanu saboda an kawo anna harfu nasbin wa tawkid wal mazdari an gane ko fa zannu anna tunda an kawo anna bayan zuwanna, ya koma litahqiqi ya koma lil yaqin mushrikai sun ga wuta sai suka tabbatar cewa lalle za su auka cikin wannan wuta din kaga anan wajen can da aka ce za su zo gobe kiyama suna makafi to gashi an ce sun ga wuta kuma sannan mushrikai sun yi magana an ce za su zo gobe kiyama ainihin suna bebaye ba sa iya yin magana ga kuma Allah yana cewa da da'au gunalika sabura ko kaga lata da ma saburan wahidan wada'u tuburan da augu nalika mai tubura da augu nalika sai Allah ya ce musu lata da suburan wahidan wada'u suburan kasira ko ba ka ba? to kaga ashe kenan inda Allah na cewa balkan zabu bi sa'a wa a a'tadna liman kazawa bi sa'ati sahira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u ta tagayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da aw hunalika tubura ala da ul yawma tuburan wahidan wa da tuburan kasira to kaga a wani rana idan suka ga azaban wuta suka ga jahannama na kuki jahannama na wani irin ƙugi yana wani irin ihu daga can nesa an gane su ji wani irin ruri sai su sai ga kafirai sun kama ihu idan aka jefa su daga cikinta a wani waje mai kunci suka zo a daure za su ambaci za su sai mun hallaka mun hallaka za su ringa ambatan hallaka sai Allah ce kada ku kira hallaka a yau guda ɗaya ku kira hallaka mai yawa kaga na wajen kafiran sun rude har suna ta kiran a shekenan su din nan suna magana ko ba ka ba ga shi har sun yi magana eh, da au hunalika subura sun ce wayo hallakan mu wayo hallakan mu sannan kuma a wani waje gashi sun ji sami ulaha tagayyuza wa zafira ko ba ba izara akum min makanin ba'idin sami ulaha tagayyuza wa zafira idan ita jahannama ta ga mutane yan wuta daga waje mai nisa sai su mutane su jahannama tana wani irin fushi tana nuna alaman fushi tana wani irin ihu tana kudi ita jahannama ta kosa a jeho kafirai cikinta a lokacin sai mutane su kama ihu kafiran to kaga anan wajen ya nuna kafirai a wajen za su za su danyi alama na mai an ce sami ulaha ashe kafiran suna da kunne har ma sami ulaha ta gayyuza zafira har ma sun ji wani irin fushi na jahannama sun ji wani irin ruri tana wani irin ihu ita jahannama ashe mutane suna ji suna gani suna magana sannan muqatil bin suleiman yana cewa idan an ce musu iksa ufi wa la tukallimun wato ku kaskanta ku tafi a cikin jahannama kuna kaskantatu ka ku yi magana to a lokacin da suke zamantowa umyan la yusirun summa la yasma'un hukuma la yafqahun wato idan aka ce musu ku shiga cikin jahannama ku wulakanta a cikin ta ku yi magana a lokacin sai su zamanto makafi ba sa gani su zamanto ainihin bebaye a kurame ba sa ji su zan bebaye ba sa iya yin magana ba sa fahimtar komai kenan ba a ko'ina ba ne suke zamantowa haka sai idan bayan an riga an wulaƙanta su an shigar da su ciki an ce kada ku yi magana a lokacin shi ne suke zamantowa haka wasu malamai suka ce a'a wato sun makance a lokacin da suka shiga wuta saboda tsananin duhun wuta wutan yana da tsananin duhu da suka shiga sai ya zamanto ba sa ganin komai saboda duhu kuma sannan maganar su ya yanke lokacin da aka ce musu iksa'u fiha wala tukallimun ku kaskanta a ciki ku shiga cikin jahannama a kaskance kada ku yi mun magana to a lokacin nan shine sai suka me sai suka zamanto bebaye ba sa iya yin magana sannan kuma a lokacin da ainihin ruri ya zo da sauti wanda suke ji da kunnensu sai ya zamanto sai ya kurumtar da su sai ya zamanto ba sa iya jin komai to kun ji bayanin da malamai suka yi wato malamai su yi kokari su yi jam'i tsakanin wa'annan ayoyi da suka ce za su zo gobe kiyama suna makafi suna kurame suna bebaye da ayoyi da suka nuna gobe kiyama kafiran za su yi magana kuma kafiran suna gani kuma kafiran suna ji kenan ba a ko ina bane abin zai faru akwai wurin da wannan abin zai same su akwai inda ba zai same su ba ina tan gane wannan saka babu karo a cikin wannan aya din shi ya sanya idan mutum yana so ya fassara qur'ani ya fahimci alkur'ani da kyau to gaskiya sai ya koma zuwa ga fassarar magabata in ba haka ba idan ka ce za ka yi fassara na ra'ayin kanka za ka cewa kana ta karo da kanka yanzu ka tambayi mutumin da yake da'awon ƙur'ani zalla ka tambaye shi yadda zai fassara wannan aya Wala sai ya kafa gauniya yana bandan-bandan dalili wannan aya ya ce ba zai yi magana ba wancan aya kuma ya nuna gashi ya yi magana wannan aya ya nuna makaho ne wancan aya gashi ya nuna yana gani to yaya Allah ya faɗi wannan anan ya faɗa a can wajen Allah magana Allah na karo ne bayan Allah ya ce la ya'tihil babilu min bayni yadayhi wala min qalbihi tanzilun min hakimin hamid an gano wannan ko sai za ka ce in dai mutum yana so ya fahimci musulunci baya so ya shiga cikin rudu to kada ya dauki fahimtar kowa ya dauki fahimtar daliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zauna a wajensa suka fahimci addini kada ya dauki wani sabon fahimta wannan sabon fahimta shi ya raba kan al'umma wa'annan miyagun akidu da kaga muna fahimta muna bala'i da su muna fama da su din nan abin da ya kawo wannan sabani sun yi watsi da karantarwar manzon Allah sannan sun yi watsi da karantarwar sahabban manzan Allah wanda Allah ya ce in za mu fahimci musulunci mu fahimci musulunci karkashin fahimtar su sai muka yi watsi da maganar su muka kama wasu irin ra'ayoyuka sai gashi an samu aqida kaza aqida kaza aqida kaza a ce wannan dan jabariya ne wannan dan qadariya ne wannan dan khawarij wannan dan mu'tazila wannan dan jahmiya wannan dan kaza wannan dan kaza wannan dan ikhwanul muslimin wannan dan haddadiya wannan dan sururiya to duk gaba ɗaya wayannan sun yi watsi da asalin karantarwar ne an gane wannan ko saboda haka in muna so mu samu nasara mu yi aiki da doran ayan nan da Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan suka yi imani su yahudawa da nasara da masu bautan gunki da sauran mutane in suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi sun samu shirya bi ma'ana in suka yi imani da abin da sahabbai suka yi imani da shi sun samu shirya fa in tawallau in ko suka juya daga karantarwar sahabbai fa fa inna ma hum fi shiqaq to lalle suna cikin sabani da jayayya da fagauniya fa sayfikahumullah da sannan Allah zai isa maka su na ba san gani insha Allah an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk